yayin da aka soma samun zaman lafiya a wasu sassa na jihar borno spato jihar ɗin 'yan sandan ƙasar ya ce za su tura a jami'an su duk dukkanin waɗannan garuruwa da rundunar sojan kasar ta kwato a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram spato jihar ɗin 'yan sandan ƙasar idris abdullahi ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar borno don ganewa idanunsa yadda harkokin tsaro ke gudana spato jihar din ya samu rakiyar manyan jami'an tsaro wanda suka hada da shugaban hukumar shige da fice da na 'yan sandan farin kaya wato nigerian security and civil defense da kuma babban jami'in gidan yari spato janar ɗin ya kuma ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke muna inspector janar ɗin ya kuma yi mun karin haske game da ziyarar nasu da suka kawo kamar haka mun zo ne ka ana ana muna aiki akan resumption of civil authority a wannan bangaren kasa to mun zo ne mu ga magana da yaran mu mu san mu sabu ke damun su mu sai da mu approaching issues na strategies da kuke on na providing security a inda aka fara resumption na wannan civil authority mun zo ne kuma mu zo ka san mun kawo su likitan mu nan su kawo medical outreach su ba su taimaki mutane a treatment na su eh, measles treatment na su eh, what do you call it deworming deworming you know mun ba da wasu magunguna su taimaka wa mutane IDP camps mun zo ne kuma mu raba musu abinci kafa wake milk da su manja da sauransu abin da ya kawo mu wannan ita ce jiha na biyu da ka ziyarta kawai baka kwarin gwiwan ziyartar jihar Borno a wannan lokaci abin da yasa na zabi jiya Borno Borno na farko ka zana aiki nan shekara biyar da wannan na biyu ka san is one of the flash points da muke da shi a kasa yanzu don muna deployment muna kawo yan yaran mu da yawa suna kawo reinforcement from other part of the country so it's our responsibility for as their leaders mu zo mu ziyarce su mu sabon da suke damun su don mu address wannan abubuwan tabbatar su wayanda suke nan yanzu wanda cikin kamun su koma inda su kowa ya je you know fara abin abin to pursue da daily su gaba da sana'a su ne bullet eh nema abin su gaba da yes abin sana'a su duk mutane su gaba da activities nasu their daily activity yana cikin kaga kaga nazo da su controller general prison controller general na immigration da kuma commandant general na civil defense mun zo ne tare mu haɗa mu haɗa kai tabbatar cewa yaran mun aike su mun aika su inda ake waya da shi ko gwamnan jihar Borno Honorable Kai Shatima ya ba wa Spito general din yan sandan yayi tare da tawagarsa game da wannan yunkuri da suka yi na tallafa al'umman jihar Borno what you showed now is much more better than making noise in Abuja you brought in your medical team to render outreach services to the people. Ya ce abin da ka nuna yanzu ya fi a ce mutum ya zo na Abuja yana ta surutai kaka jami'an kiwon lafiyanka don su bada harkokin kiwon lafiya ga al'ummanmu. Wannan abin yabawa ne kwarai. The Nigerian Air Force is taking their medical team to Bama to render services to the people. The Nigerian Army is taking her medical team to Dikwa to render services. This is the real services we require. ya ce su ma jami'an sojan sama sun kai mutanen su garin bama don taimaka mutanen mu da harkokin kiwon lafiya su ma rundunar sojan kasa sun kai mutanen su zuwa garin dukwa don taimaka mutane kan harkokin kiwon lafiya wannan shine abin da muke bukata ba wasu turute turute kawai irin na mutane ba gwamnati ya kuma amince cewa eh muna da wasu matsaloli a sansanin yan gudun hijira amma ba yadda wasu mutane kan zo na abuja ko a lagos ba suna ta bayyana abin da ba shine ba wannan shine abin da muke bukata a zo a tallafa mutanen mu ko to wani irin hanya ne shi ma mai alfarma shehun borno alhaji abubakar garbe umar ibn elkanami ya ba wa shugaba muhammadu buhari da kuma manyan jami'an tsaron kasar ya yi da ma gwamnatin jihar game da irin ruwan da suka taka na mai da zaman lafiya a jihar borno my dc heads village heads and other traditional rulers are fully cooperating with the police soldiers and other security agents by providing useful information in fact as a result of this ya ce hakimai da dakaice da ke na sukan baiwa jami'an tsaro haɗin kai kwarai da gaske kuma sukan ba su bayanan da ya dace sakamakon haka ne ma kashe jama'a na da dama su kusan goma sha takwas dalilai kuma shine kawai don saboda sukan ba da bayanan da ya dace ga jami'an tsaro ya ce sai dai a yanzu hakan mun gode wa Allah babu karamar hukuma ɗaya da za a ce yanzu haka hannun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne ya ce wannan ziyara naka ya zo daidai lokaci musamman ma game da wannan taimako da ka kawo na magunguna dan a yanzu hakan muna da 'yan gurin jira a cikin garin Maiduguri kadai kusan miliyan biyu kuma mafi yawan su mata ne da ƙananan yara. Da haka muna buƙatar irin wannan taimako ga mu Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. kuma shaihu mai fasaha ne har ma shaiku mai dabara ne babban kifi ai sai babbar gura babban kifi ai sai babban gora jama'ar borno duk suna gaishe ka